A da can da mi kuka yi zaman amfani kamin a zamanantar da wannan fanni? Kun san can da muna aiki ne da ababuwan koyi masu wani nau'i daban. da ba a yi su ba na farko da mu kuma da ba su da buɗi kenan babu cikakken daidaito muna nan muna girka wani abun koyi na hasashe na kanmu na ƙasar Nijar. Mine ne bambancin shi da irin wanda kuke amfani da shi a yanzu haka? Euh, Wato yanzu muna da ma'aunin lissahi bisa taimakon gwamnati kuma mun samu mun sayi babban ma'aunin lissahi har ma mu tsarar da abin koyi na aunin iska a cikin ƙasar Nijar da zai iya kai har kilomita uku na cikakken daidaito. Ana ma iya aiki da shi bisa shimfiɗar kwamin kai har ma garuruwan da ke cikin kwamin ɗin. Menene amfanin wannan sabuwar fasahar? Zai ba mu damar zamantawa, musamman ma taimakawa al'umma ta hanyar kare su ga halayen canjin yanayi da ba su abin da hasashen yanayi ya kumsa da kuma kariyar dukiyarsu. Samun sanyi sassautar dukkan haɗuran yanayi na zubar ruwan damana masu ƙarfi. Abubuwa ne da ake iya kaucewa game da ba da labari da kuma sadarwa ta ƙwarai. Ina labarin tsarin gargaɗin wuri. Ɗaya daga cikin hanyoyin don mu kasance cikin daidaito ga dukkan bala'o'in shine tsarin buga ƙaraurawa da wuri. Muna nan ma muna jaraba shi a kogin tafkin sirba. Tsarin yana gudana yadda ya kamata. Muna sa ran nan gaba tare da masu ruwa tsaki ga batun kariyar al'umma farar hula da harabar ministan kai agaji na ganin yaya tattare za mu gama ƙoƙarinmu don girka wata dubara ta ƙasa mai aikin buga ƙaraurawa Kar manalar zubar ruwa mai ƙarfi da mamayi mutane ko dare ko rana. le jour me ya kamata jama'a su gane tunda an ce idan an zamanantar da wannan fannin zai ba shi damar ƙara kusanci da al'umma. Domin a samu nan gaba hasashen yanayi ya zan na kusanta ne kowace jiha za mu ba ta labarin yanayin da take ciki musamman cibiyar hasashen yanayin mu ta samu karfafawa sosai na kayan aiki da cibiyoyi 25 gare mu yanzu mun kai cibiya talatin zuwa 140 da arba'in. da kuma cibiyoyin juyi na kai tsaye ga ƙarin na'urorin lissahi da ke nan cibiyar yame an kuma girka cibiyoyi takwas kowace jawa na da ɗaya kuma tuni an zuba musu kayan aiki. Studio Kalangu.